الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نشرة الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المعلق رحمه الله فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشد طلبه له بعوض بل كان حبا له وإرادة خالصة بوجهه فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحضور كلها هل يرجع cikin wannan mataki da malai ke bayani musamman gabar da ya dauko na cewa kada mutum ya cudanya amsawarsa da neman wata bukata ma'ana shine bautar da za ka yi ga Allah maɗaukakin sarki kada ka haɗa shi da sai ka rataya da cewa don Allah ya ma wani abu ko don kana da wata bukata a wajen Allah ne ya sa za ka yi wannan ko kuma ka haɗa shi da neman bukata a wajen wani ko don ka birge wani ko kuma don wani ya yabe ka to shi ne ma ya ce faman a'rada an talabi masu walla. duk wanda ya dauke kansa daga neman wani koma bayan Allah ma'ana komai nasa ya koma zuwa ga Allah ne walan ya shuffala bahu lahu bi'uwa kuma abin da yake nema a wajen Allah madaukakin sarki bai rata ya shi akan samun wani abu ba ana yanzu kana ibada ko kuma kana wani aiki na alkhairi kana yi ne saboda kaunar ka da Allah saman ya zama wannan abin da kake yi ne aiki ne wanda yake na sa kai na nafula ne kamar misali kana da wasu nafulfuli da kake ko karatun alkur'ani ko ciyarwa ko tufatarwa ko wani abu makamancin wannan da kake yi shi wanda kai ne ka ɗaukan makanka mana ba na tilas ba ne ya ce to kada na farko ka nemi yardar wani wanda ba Allah ba kuma kada ka yi haka domin birge wani hakanan kuma idan za ka yi shi din ka yi shi saboda tsantsar ƙaunarka da Allah din ya sa ke. ba wai don kun Allah ya ma wani abu a madadin wannan ba shine abin da kake nema ba ya ce to idan ya zamanto haka balka na kubban ya kasance kana yin haka ne saboda tsantsan ƙaunarka wa iradatan da nufinka khalisatan liwajihi saboda Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da wata aya wanda mafi rinjayen malaman tafsiri suna cewa ta sauka ne akan Abubakar radiyallahu anhu ne Allah madaukakin sarki ke cewa ah, ah, wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda kaga yace zai wanda zai nisanta ko za a nisantar da shi daga wannan azaba da Allah ya ambata shine al shine wanda yake mafi tsoron Allah madaukakin sarki alladhi yu'ti malahu wanda yake bada dukiyarsa ya tazarka yana mai tsarkake zuciyarsa ko kuma yana bayarwa a babi na zakka ko kuma yana tsarkake kansa da wannan abin da yake bayarwa allazi yuti malahu yatazakka wa mali li ahadin indahu min ni'matin tujza kuma shi baya neman wani abu a wajen wani saboda wannan abin da yake yi illa bi ra'a wajhi rabbihil a'la yana yi ne ba don komai ba sai don neman yarda Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wadda saufa yarda lallai Allah ya yarda da wannan abin da yake kuma Allah sai ya yarda da shi zai sa shi cikin yardattinsa Haka bai yi shi don wani ba ya yi shi kuma tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki to shine abin da yake nufi ya ce to duk wanda ya kasance haka ne siffarsa فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواب والأقسام والهزوز كلها wannan shine wanda ya rahauta da duk abu da ake nema sawa'un na rabo ne ko sakamako ce fa innahu lamma lam yaj'alha gayata talabihi tawaffarat alaihi fi wusuliha hawa huwa mahmudun mashkurun kasantuwar bai sanya wato manufarsa shine wani ba ko yardan wani ba to sai ya zama ya samu yabo ya zama daga cikin waɗanda Allah yake yabansu kuma Allah yake wato sanya su cikin masu gode masa kuma ya samu kusanci da Allah maɗaukakin sarki ya ce walau kana hiya matlubuhu la naqasat alayhi bi hasabi ishtigalihi bi talabiha wa iradatiha an talabi rabbi tabaraka wa ta'ala libadihi wa iradatihi idan kuwa ba da yayi ba domin Allah bane to gwargwadon abin da ya gurgurdan abin da zai samu kuma da yace fa hada irin wannan qalbuhu mumtali'un biha wal hasilu lahu minha nazrun yasir wannan zaka samu zuciyar shi ma'ana a sake take ta cika da wato asalin neman yarda Allah duk da yake a haka din zaka samu abu ne kankani aka bashi ba mai yawa ba ma'ana na yarda din yace wal arifu laysa qalbuhu muta'alliqan biha wanda kuma yake ya dan fi shi daraja da daukaka shi bai ma sa tunanin shi dan a ba shi wani abu ba ko dan ya samu wani matsayi ba yayi ne lillah yayi ne domin Allah domin neman yarda Allah ba dan wani abu ba waqad hasalat lahu ha kuma ya samu haka din duka yace fa zuhudu fiha la yufituka ha bal huwa ainu musuliha wa zuhudu fillahi huwa alladhi yufituka huwa yufituka al ma'ana idan mutum ya yi zuhudu domin Allah in an ce a zuwa shi ne mutum ya takaita ma'ana duniyarsa ya takaita abin da yake ciki na rayuwarsa shi ne abin da ake nufi a zuwa domin daga nisanta ne ko abin da yake kankani ma'ana mutum ya takaita burinsa a rayuwa wannan shi ne zuwa mutum ya takaita burinsa a cikin rayuwa kuma ya zamanto duk abin da zai yi yana kusantar da Allah maɗaukakin sarki a ciki mana yana tsarkake zuciyarsa yana yi domin Allah to wannan shine abin da ake nufi da az Ya yace to idan mutum yayi zuhudu domin Allah maɗaukakin sarki zai manta da duk wani rabo da ake nema mana yi abu tsakanin shi da Allah wa idza kana laka arba'atu abid sai mana ya bada misali yace da za a ce yau mutum yana da bayi guda hudu yana da bayi guda hudu kowane bawa akwai abin da yake kauna a wajenka to a ƙarshe zai nuna ma wanne ne wanda ka fi so a su ke mutum da yake da bayi guda hudu ya ce na su, yuri duka wala yuri minka ma'ana yana son ka amma baya son abin da ke wajenka kai yake so amma baya son komai a wajenka yace bal iradatuhu maksuratun alayka wa ala zatika shi duk abin da yake so kawai ma'ana yana so ya sami yardarka ne sannan kuma yana so ya ya dadada maka wannan shi baya neman wani abu a wajenka ma'ana kai yake so din da biyayya da girmamawa da komai wannan bawa na farko kenan yace na biyu yuridu minka wala yuriduka yana son abin da ke wajenka amma bai son ka kaga wannan ya sha bamban da na farkon ko na biyun yana son abin da yake wajenka bawon ka ne amma baya son ka ya ce bal iradatu maksuratun ala huzuzi minka duk abin da zai ma zai yi ne kawai saboda abin da zai samu zai yi ne saboda abin da zai samu na uku su kuma yuriduka wa yuridu minka yana son ka ɗin kuma yana son abin da ke ka. na hudu kuma ya ce la yuri duka wa la yuri minka bai san ka bai son abin da ke wajenka yanzu a ce wannan guda hudun wanne ne ya fi a cikinsu na farko saboda shi tsantsan soyayya ne da ƙauna ya ce to haka bayi suke ga wajen Allah maɗaukakin sarki wanda zai zama tsananin ƙaunarsa da Allah ne ma'ana ba wai dan yana son wani abu bane ba yana son ya samu wani buɗe bane ko wata wadata a kaunar shi da Allah take sake wasu abubuwan ma'ana neman kusancin shi da Allah da neman yarda Allah amma ba wai dan ya samu wani matsayi ko wata daukaka ba yana yi ne lillah ma'ana ko da ya samu ko bai samu ba shi bai rataya wannan abin da yake ba dan wani abu to kaga wannan shine wanda ya fi gaba ɗaya. to shine malam ce ah, na ƙarshen nan ah, yace fabbal huwa muta'alliqul qalbi bi bi bughdi abidika yace shi na ƙarshen nan ma ƙarshe yana kyamar ka ne falahu yuridu wa minhu yuridu yace fa in fa inna athar al abidi indaka lallai zai zama bawan da ya kafi fifita a cikinsu su wa ahabbahum ilayka kafi ƙauna wa aqrabahum minka manzilatan yafi kusanci da kai wal maqsusu min ikramika wanda zaka fi girmamawa da kyauta da sauran ba su samu ba yake huwa al-awwal shine na farkon to mala yake cewa wannan kamar yanda muke a wajen Allah ke zaka wani in ga yana biyayya ga Allah madaukakin sarki yana son wani abu ko ga yana neman wani abu ne ga shi da ai ta hidima da shi da wannan a faɗi nan a tashi nan ayi wannan ayi wancan da ya samu wannan rabon to ya daina wannan aiki to kaga wannan akwai yana da target sa. akwai abin da yake nema akwai wanda kuma eh, yana so din kuma yana son abin da za a samu dan shi wannan bai da matsala sosai inda ya nuna ƙauna din ba wai bangare ɗaya ba ne yana so yana son amma akwai na farkon shi ko da shi ko babu shi yana so to kaga wannan ya fi ma'ana shi ne muke fatan Allah ya sanya mu cikin wannan bayi ma'ana ko da daɗi ko ba daɗi wannan shi ne shine uh, a alƙawari da yarjejeniya da sahabbai suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ɗaya daga cikinsu, su Ubadatu ibn Samit radiyallahu anhu yake cewa yace ba ya'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun yi mubaya'a ma'ana mun yi yarjejeniya da manzo da sallallahu alaihi wasallam shigan mu musulunci ala sam'i wa ta'a cewa za mu yi sauraro za mu yi biyayya fil man wal makra ko da dadi ko ba dadi ko haka ya kamata mu'mini ya zama zai bautan shi ga Allah ne zai biyayya ga Allah ko tana dadi ko ba ta dadi ko zai samu wani abu ko ba zai samu ba to haka ya kamata mu'mini ya zama to ya zama ba sai da wani abu ba duk da yake Allah maɗaukacin sarki ya wuce haka ma'ana ba a ma Allah irin wannan misali Allah ya fi haka to amma dai ya yayi ne don ya kusantar da tunaninmu to ya yace wala taqifi shuhudika ala rasmin irin wancan din ne ya ce ai Allah ya kuna minka nazarin ila siwa inda shuhudi kama takaddama miraran kama yadda ya gabata so da yawa kada ya zama duk abin da kake nema saboda wani abu ne ko abin da kake dan wani abu ne ya zama kakka rataya shi da wani abu ko da za ka rataya shi da wani abu ya zama wannan abin abin yarda ne a wajen Allah kamar yanzu misali mutumin da zai ibada yana neman kusanci da Allah ya samu makwabtakar Allah ya samu rahamar Allah ya samu aljannar Allah wannan ba laifi bane wannan shi aka fi so ma Allah madaukakin sarki ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadi to lalle masu tsoron Allah madaukakin sarki suna cikin wato asalin lambuka na aljanna wa nahar cikin wato koramai na aljanna fi maq'adi sidiqin a wani matsuguni na gaskiya inda malikin muqtadi wajen wanda yake shine mai mulki shine Allah muqtadir mai cikan iko to dan haka bayan Allah na kwarai suna makwabtaka da Allah ne to kaga kuwa ba wanda zai ce ba zai so wannan makwabtakar ba ba wanda zai ce ba zai so ta ba kuma da yace wa hada inda alqawmi ghayru muftasib wasu masu ibada suna ganin irin wannan halin da bawa zai samu wai ba koyan shi ake yi ba kyauta ce daga Allah wasu kuma suna ganin a'a za ka iya dagewa don ka kai ga irin wannan matsayin yace fa inna shuhuda idan sahha maha ar-rusuma daruratan fi nazar shahidi fala hajata an yashra an yashruta alayhi adamu luqufi wa shuhudu sahihu ma illaha bisa lakin awwalahu qad la yastaghna tsagna al-kasbi wa nihayatuhu la takifu ala ala kasbi abinda yake nufi a takaice a wannan jumlolin ma'ana cewa duk wanda ya dauki irin wannan tafarki na neman yarda Allah bai rata ya shi da wani abu ma'ana wani abu da zai samu na jin daɗi ko kuma na wani mulki ko na wani abu da zai ƙara masa wani abu a rayuwar duniya yana yi ne na abin da zai samu na ɗaukaka a wajen Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alam kuma ka sani cewa anna man ahwaja aduwahu ila shafa'ati wa lam yakhjal min al ma'dirati ilayhi lam Maraɗi ra'ihatal futuwa yana daga cikin mataki na kamewa na cika ma'ana na kyautatawa kada ka bude ma makiyinka kofar ma'ana ka neman ceto a wajensa abin nufi kada ka bari makiyinka ya ma abin da har zai ma rashin daɗi ka fito ka nuna mashi a fili ya gane cewa kana da buƙatar wani abu a wajensa ke duk abin da zai ma ka yi ƙoƙari kar ka nuna masa cewa akwai damuwa ka yi ƙoƙari ka danne ka yi ƙoƙari kar ka buɗe mishi ƙofar da zai ce kai kana da buƙata a wajensa ma'ana danniya da kamewa da haƙuri abin da yake nufi kenan amma da zaran wanda yake makiyinka ne ya gane cewa abin da ya ma ya taɓa ka ya ma rashin daɗi zai iya fitowa ta wata hanya dan. ya ce bari ya ma wani tallafi kuma a hakan yana kokarin tozar takani wannan a wata surar yana iya fita akan cewa abinda ake cewa shamatatul a'ada manzo sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga wannan yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'i wa darakish shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatul a'ada shamatatul a'ada shine wato makiyinka ya dinga bibiyan abin da zai same ka mummuna don ya ji daɗi shine shamata a kullum duk lokacin da wani abu na alkhairi ya same ka shi baya farin ciki da haka da zaran wani abu mummuna ya same ka yana allah allah a ce ka zo wajen shi neman wani tallafi da zai sami iko a kanka wannan shine shamata ko da asili ya nuna ma ma'ana ƙauna amma a zuciyar shi baya tare da kai to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na neman tsarin Allah daga wannan shamatatul a'da shine annabi Musa da annabi Harun Allah ya bada labarin irin haka a tare da su lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki ya bar annabi Haruna a cikin mutanen banu Isra'il yace ka kula da su ka tsaya a kansu kar ka bari su kauce ka tsaya musu annabi haruna alaihi salam ya tsaya gwargwadon iyawansa suka fi karfinsa suka saba masa lokacin da annabi musa ya zo ya iske su suna bautan wannan dan barakin me ya aikata sai ya kamo annabi harun sai ya dinga tsangwamarsa a cikin banu isra'il Haka sai ya zama masa kaman wato an watsa masa ƙasa a fuska yasa lokacin da annabi Musa ya kama shi yake gaya masa yake cewa ya dan uwana wallahi na yi iyaka kokari na yabna umma ko innal qauma tab'afuni mutanen nan sun na yi na nayi da su sun fi karfi na innal qauma tab'afuni wa kadu yaqtulunani sai da suka kusa kashe ni da haka yace fada tushmid bi al a'da kada a wajen ka zan samu sanyi kuma ka fito ka tozarta ni a gaban su da yanzu in kaman haka za su ce a to ai dama mun san kai ma din baka fukuta a wajen musan ba shi yasa yake fala tushmit al a'da kada ka sa makiyana ko makiyan mu su fito su mana dariya kuma haka makiyin dan adam yake wani zai yi ta bibiyan kama ya nuna yana tare da kai amma burinsa ka fada cikin wani abu na na tabarbarewa to wannan shine shamatatul a'da to malam yace kada ka kuskura ka ba makiyinka damar da har zai ma irin wannan shabata domin shi zai yi shi ne a matsayin kaman taimakawa amma kaman gatsi ne yake maka mana yana ganin kaman ka gaza don haka ka zo wajen shi nema to malam yace kar ka bude wannan kofar da haka duk abin da zai ma komai rashin dadin sa yace kar ka je neman wani abu a wajensa kamar yanzu irin abin takaici ne ga eh, ƙungiyar kiristawa ta zo tana ba da tallafin abinci da kayan musulmi ya karba akwai shamata a ce. su abin da suke so kenan suna ganin kamar kakar kaskanta haka ne ko amma ka zaka ga musulmi suna karba wasu ba duka ba wani ko zai mutu ba zai karbi wannan ba an ce wani daga cikin mushrikai ya kawo mu manzo sallallahu alaihi wasallam kyautar taguwa kafin ya musulunta Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ban karban guzurin mashirki a kai mun shirki ne zuwa ka da ni da bukata ta. abinka domin wata rana zai maka gori sai eh, zai goranta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a haka in zaka mutu da yunwa kanta baka abu kace a'a ku rike abun na na na na gode da halin da nake ci kai ma ka zama kai ne bayarwa ne don su wani lokacin za su bayar ne don su nuna cewa musulunci ya gaza haka ne go abin da suke kenan su nuna sai su duba inda aka fi tsananin bukata dan zai ka je ka samu kamar irin inda mabukata suke zauna musulmi da yawa su ta raba musu abu ake me suke so su nuna eh za su ce taimako ne amma a hakikanin lamari abin da suke so su nuna a daidai bakin masallacin juma'a ne wance ake taruwa din nan kuma a nan suke zuwa za suna nufin masallacin nan da kuke ibada ya kasa muku tallafin da mu muke muku sakon kenan wannan shi ne sakon to kaga ya ce kada ka bude kofar da makiyinka zai samu damar da zaka nemi wani abu a wajensa shi musulmi a koda yaushe a cikin izza yake mana cikin daukaka yi kuma a duk lokacin da ka kai hannunka ƙasa to lallai ko an baka ko ba a baka ba dai ka sauka ko an baka ko an hana ka Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana kamewa daga irin wannan ke cewa ah, ka zamanto kai ne mai bayarwa ba kai ne mai karba ba domin hannun da take sama ta fita ƙasa mai bayarwa ya fi mai karba babu haɗi to shi ne a takaice abin da malai ke bayani a wannan babin ya ce annal aduwa mata anima annaka muta'allimun min jihati ma na laka min cewa shi makiyinka duk lokacin da ya fahimci cewa abin da ya ma na musgunawa ya taɓa ta to ya ce itaja ila an ya atadira ilaika yana ganin bari ya zo ya ma wata dabara dan ya ce ya zo ba ta hakuri wa yushafi'u ilaika shafi'an yana so ya neman ma wani ceto ta wata hanya yace yuzilu ma fi minhu dan ya gusar da wannan yace malam falfutuwa kullum futuwa cikan kamewa shine Allah hu ila shafa kar ka bude masa wannan kofar kar ka bude masa wannan goma yasa ko da aka zo fita wani yaki daga cikin yaƙe ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin yahudawa wasu sun fito suka zo lokacin da za a je yakin Uhud suka ce mun zo mu kawo ma doki yace la asta'inu bi bi kafirin ban neman taimakon kafiri ce ban neman taimakon kafiri duk da yake sun je din duk da bai karba ba din sun je sun yakin kuma sun yaki akan kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga cikin su an samu masu tsare alƙawari alƙawarin da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu cikin su wanda ba saba ba lalle ba su gaskata da shi ba amma da aka zo fita yaki sai suka ce ai alƙawarin da muka yi da shi a garin nan shine mu mazauna garin nan shi ma mazaunin garin nan ne kuma duk idan maƙiyi ya zo zai yaƙi garin nan shine da mu da shi mu je mu yaƙi da haka wannan bai yahudan haka ya fita shi kaɗai ya fita ya je yaƙinsa sai shi ya je don ya yaƙi ya tsare wannan alƙawarin nasa to kaga ba ka ba maƙiyi damar da zai gane cewa kana da buƙata da shi sarki yadda ka ba maƙiyi damar da zai kasance fahimci kana da buƙata da shi domin hakan sai ya kai ga ma'ana tozarta ka ya ce kada ka yadda ka nuna buƙatar ta zuwa ga shetansa shi ne bi Allah ya hara lahu minka asmun wala taghayyurun amma kana lahu ka qabla mu'adati domin karka canja masa wato gabanin abin da yake tsakaninka da shi na kiyayya wala taqwi anhu bi shirkin wala barakin wa idza lam tafjal anta min qiyamihi bayna yadayka maqamal mu'tabir lam yakul laka fil futuwati nasib yace wala tasta'dimu hadha al khuluq kada ka dinga ganin cewa wannan abun fa abu ne mai wahala da wani zai ce to waye ya taimaka mu wani ya gwammace ya zauna a haka ma'ana da ya bude irin wannan kofar yanzu a ce misali kiristawa su kawo tallafi ma musulmi e tallafi ne taimako ne amma ka kalle shi ta wata fuska sai ka ga ai to zanta ne ai kamar kaskantarwa ne kamar kaskantar da kai sai ne kamata a ce kana sama da haka yasa cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya ba za ka taba ganin ya nemi bukata da su ba ban su suke neman bukata da shi to haka ya kamata mutum ya to ya zama su za ka bukace ka ba kai za ka bukace su ba kuma wannan inda za mu daura shi a cikin rayuwarmu wallahi za mu samu nasara masu yawa yanzu ko a abubuwan da suke faruwa ba kasafai muke son tsokaci a kan abin da ya shafi wani nau'i na siyasa ba ma lokacin tilas yanzu kamar misali abin da ya faru a kaduna da shi gwamna ya ɗauko musulmi ya ce da shi zai tafi ko an ki ko an so ya yi ko bai yi ba kuma an samu nasara yanzu ba ta ji shiru ba tun da aka yi hakan ka ƙara jin tashin hankali ya nuna bai da bukata da su da su da ba su zai iya mulki to wannan fa a jiha daga cikin jihohi ɗaya kenan wanda akwai waɗanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba to ina ga jihohinmu da muke tokacin musulmi ne gaba da to a ƙasa ba za a iya yin haka Allah za a yi tafiya musulmi da musulmi kafiri ya iya so za a iya kuma a ci nasara da su ba su za a iya tafiya to amma al'ummarmu ne sai su dinga yi ana sa kafa da yana janyewa ana sawa ana so ne ake bukata mutane ake bukata kuma mutane ake bukata masu kinshi masu sanin ya kamata wanda suka san ciwon al'ummarsu sau da haka ire-iren waɗannan abubuwa abubuwa ne da ya kamata mu dinga kallon su sosai ma'ana musulmi yana da damar da zai iya tsayawa da kansa ba sai ya nemi wani ba musamman irin najeriya kuma duk inda ka je a duniya za a ce ma ƙasar najeriya musulmi su ne majority sai dai wanda ya ƙi yaki kawai kuma haka ne al'ummar musulmi su suka fi yawa a ƙasar nan ashe kuwa kun fi yawa an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi saboda haka tun kuna da yawa ashe za ku iya zartar da abin da kuke so abin da ba ku so kuma za ku yi cewa ba za ku yi ba tun daga misali dai mutum ɗaya ya haka kuma ba abin da ya gagara da ba ana cewa ba zai yi ba amma da ya zo ya yi ya gagara ne ya gagara ba ana ana zaune lafiya saboda haka yana da kyau musulmi su dinga sanin irin wannan wannan wani eh, wata fa'ida ce da ta fita daga cikin karatun nan ana kada ka yi ka buɗe mamakin ka gane cewa kai kana da wata bukata a wajen shi ko kuma abin da yake mana na kuntatawa ya taba ka ka nema wani abu a wajensa kuma ba za ka gane haka ba sai lokacin da ka tashi neman wani abu a wajen wanda ba musulmi ba ya zama abin a hannunsa yake kuma kana bukata to a lokacin ne za ka gane wannan bayanin da malai ka je neman wani abu a wajen wanda ba musulmi ba ka gani a lokacin ne za ka gane amma haka amma haka amma haka a fili haka an zo kamar irin eh, hali na yanayi ko na siyasa za a iya fitowa a yi abu wanda yake na ɗaukan jido kawai amma hakikanin al'amari ne ba za a yi ba ba za a yi ba haka za a ga kafiri ba zai taba daga ma musulmi kafa ba ba zai yi ba amma a fili haka za a iya zuwa ce an kawo tallafi haɗin kai da wani amma ka je asalin wajen yanzu ba sai a yi rabo na shugabancin ƙasa ka ji suna cewa ba su yarda ba ko ba ya faru haka ba amma ka koma shekarun baya sai ka ga sufa duk wannan matsayin da ake su musulmi bai taɓa magana ba da haka shi ba zai taɓa ɗaga ma kafa kai ne kake da sassauci da girmamawa da mutunta kake ganin bari ka masa kara amma shi ba zai ma wannan karar ba da tsarin ya samu wata dama shi kenan sai amfani da ita kai kuma duk damar da kake da ita sai ka bar ta ta wuce a banza to ma da yace wala ta hadha hadal qulub ai shine Allah madaukakin sarki ce ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين suna da sassauci ga muminai suna da wato izza da nuna isa ga wanda yake kafin gabu da ya ya ji ya ga musulmi ya ji ya ga musulmin da yake razana da shi yanzu baka ganin shaidan in umar ya sa hanya ya ɗauki hanya shaidan ɗauki hanya yake bai iya tafiya tare da umar to ina kuma ka kafu shi yasa hatta kisan umar da aka yi radiyallahu anhu aka mishi kisa yayin shahada ai kafiran ne saboda sun ga ba yanda za su in ba sun kashe shi ba dan duk wata izza ta musulunci ta daukaka a lokaci da aka bi daga musu kafa ba ai wanda ake ba su zakka ma saboda a ja hankalinsu kafirai ne tun zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ake dan ba su zakka dai sun ki musulunta ana dai tafiya tare da su wai shugabannin kabilu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ta'amulin da su abubakar radiyallahu anhu yazo ya kai shekarun shi na kalifanci ya ci gaba da da aka zo zamanin umar farkon zamanin sa suka zo aka yi rabon zakka suka ce ba a ba mu zakka shi ita ana ba ku zakka ne lokacin musulunci bai tsaya da kafar kafarsa ba don haka yanzu wanda ya ga dama ya shiga wanda bai ga dama ba kai ya shiga ba za a bayar ba kaji ke sama yake ya ce wanda zai yi yayi wanda zai dan zaka ta yayi zai ya je addinin musulunci baya bukatan ku yanzu bai bukatan sai kun sai an sai an nemi hadin kanku yanzu ya ce wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama bai bari zakka akwai waɗanda suka fi ku bukata a musulunci kaga ko ku je ku ji da mutanen ko ka shiga musulunci ko kar ka shiga zakka ba ta ka bace haka Umar ya zartar da wannan abu da sai ya zama yana kwarjini ma'ana kafiri yana yana yana ganin kwarjinin umar radiyallahu anhu yace fa inna lil fikyari ma huwa akbar min in ka kai wannan matsayin abin da ya fara girma ma zaka iya daurewa akan sa wala tasta'fihi kuma zaka ga wahalar sa ba fa innahu mawjudun fi kathirin min ash-shaytan wal ushara alladhina laysa lahum fi hal al-ma'rifati wada fi lisaniha nasibun fa anta ayyuha al-arifu aula bi ce kai da ka san Allah kai ka fi cancanta da wannan baka gani in kana karanta tarihin al'umman musulmi na kasar nan shigowar turawa musamman arewacin kasar nan ai sun fafata da manya-manyan malamai ko irin su malam sa'adu zungur da makamantansu irin wasu daga cikin almajiran ɗan godiyo haka suke ta fafata da turawan nan Sija-sija, su ja su ba za su sallama ba don in ya gane cewa tana da wani abu na karkata ko rauni to zai daka kai wuce kuma abin da suka so suka yi kenan da wasu قال وفي علم الخواص من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة abada yace ka annahu yaqulu idza lam tuhawij aduwaka ila al-udhl wash shafa. idan baka bai wa makiyinka ma'ana daman ka nemi ceto a wajensa ba ko kuma shi ya zo ya baka uzuri ta wata hanya don ya ja ka ba walam tukallif talaban istidlali ala udrihi ala sihhati udrihi yace to idan baka ma wanda yake makiyinka ba to sai ya kuma zaka ma wanda yake masoyinka ne dan haka ga wanda ya fi ka ka taka shi ba mumini dan uwanka ba mumini dan uwanka ka zama ruhama bainahum amma wanda ya fito ya nuna baya yin ka bai addinin ka kai ma baka yin shi shi yasa lokacin da aka yi yakin badar wani abu ya faru kamar guda kashi biyu bayan yakin badar akwai aka ce ɗaya daga cikin dangin abubakar radiyallahu anhu kafin musuluntarsa ya ce na hange ka ranar yakin badar amma ni ina ta kakkaucewa ba na so mai ido biyu da kai saboda kar yaƙi ya haɗa ni da kai sai shi abubakar ya ce ni kuwa da ni na ganka da na kai shiga don lokacin kana kafurci ni ina musulunci haka ni bana na wannan kara a irin wannan gaba ne haka nan wasu ayoyi ila hadisin da yana da rauni da wasu ka ce ah, shine la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil wa man wa wa wasu ka ce ta sauka ne akan Abu ubai da al-Jarrah cewa mahaifinsa ranar yakin badar shi abu baidan ya ga mahaifin a ɗaya ɓangaren kafirai da haka duk inda ya kauce sai mahaifin ya yi kansa duk inda ya kauce sai ya yi kansa a ƙarshe kawai ce to menene abin gudu sai ya kan kawai ya kaje shi shi ne Allah yake yabansu da wannan cewa ba za ka samu mutanen da yiwa duna man haddan laha ba za ka samu muminai suna ƙauna da waɗanda suke ƙaunar wanda suka saba ma Allah da manzansa ba walau kano a ba a ko da a ce sun kasance iyayensu ne kuwa au abuna a ko ƴaƴayensu au ikhwanuhum ko 'yan uwansu au ashiratahum ko su, ce ba sa kara da su ba sa musu wannan kara a zo yaki ina ganin ka kana kafiri ina musulmi ce a'a ai sai a kashe su yasa Umar ma a ranar yakin Badar din yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fursunonin yakin nan duk a kashe su kuma dai ya san su wasu ma yan uwan shi yace wannan dan uwana ne ka bani shi ka bar takobi na kashe shi wannan dan uwan Ali ne radiyallahu anhu ba shi takobi ya tsara wuyansa dan ba su da amfani haka Umar yace ce duk a tsare su ba amfani saboda me yace sun ki imani da kai gashi sun san cewa kai gaskiya ne sakon da ka zo da shi gaskiya ne har suka so suka yi fito na fito da kai to me abin da ya rage a kansu ya ce a kashe su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jin kai da tausayi ga al'umma da kuma abin da Allah ya azurta shi da shi na sanin abin da ba su sani ba ya musu haƙuri ya musu sassauci a cikin su aka samu wanda suka musulunta da wannan mu'amalar da ya musu amma kuma bai hana Umar ba bai ce Umar abin da kake faɗa ba haka bane to haka li kulli maqamin maqam kowane gaba akwai magana da ake a lokacin ta da aka yi umar da yi irin wannan maganar ba mai tankawa kuma inda an yi wannan hukuncin shine abin da Allah ce da an yi sa saboda haka ba a ba abokin gaba ba ka sarara masa da ka sarara masa shi kenan shi in ya samu damar ba zai kyale ba Da aka ba ka buɗe masa ƙofa amma ka buɗe mu wanda yake mumini dan uwanka ya fahimce ka ka fahimce shi yanzu kamar irin kiyayyar da take ko gaba tsakanin al'ummar musulmi isu isu din su sai kaga ba daɗi ko da kafiri wani gaba ba za ka kai haka ba kuma sai kaga sabanin sabani ne da bai taka kara ya karya ba sabani ne kankani amma sai kaga ana kiyayya da juna auratayya sai kaga ta gagara ce ai dan sallama ɗaya ne dan sallama biyu ne ba zan ba shi aure ba da ala ala ayya asar, ai yana faruwa ba kana zuwa ne ma wani ce ai dan sallama ɗaya ne ai dan sallama biyu ne haka wannan ya kamata a ce an wuce wannan gabar an wuce wannan zamani matsala ta sabani akan sallama da sallama biyu ba ta kai ta hana aure ba ba ta kai ta ce ma ba za a bi wani sallah ba amma wani zai ce ma ina ai tun da dan sallama biyun nan ne fa gaskiya ne a gidan shi ba ta mun ba ya ɗauka mun a aƙida ne bai iya ma bambancewa tsakanin aƙida da matsala ta far'iyya aƙida shine mutumin ya zo ya ce ma wane ma da nake bin shi babban malami na Allah ne yawa to kaga anan wanda ya da wannan kaga ya da abin da ba aure ba ma komai ba za ka yi da shi ba ko amma sai aka zo yace ni fa ina ganin abin da aka karantar da ni shine in yi sallama daya kuma a haka nake kuma ba canja ba yawa ce ni kuma in yi sallama biyu sai yayan ku suka zo suna auren juna ka je ka ce mishi sai in ya dawo sallama biyu ko sai in ya dawo sallama daya kaga ai an kuma jahilci kenan da son zuciya ko kuma tun da wani sallama da yake yi ba zan bi shi sallah ba ko ya bi shi sallah ya dinga jin zuciya shi kamar ba ta kwanta ba sai ga sallah kamar ba ta yi ba ai duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi duka ya tabbata yayi har cikin sifatu salatin nabi na albani da ake karanta a ya kawo yayi daya yayi biyu to a ce shekaru ya nuna cewa modin ba mu ma fahimci ina ina shari'ar ta sa gaba ba wanda za ka ga suna ta kaifi a kan irin wannan abu wallah in ka zo ka ajiye su da littafin ba za su iya karanta ba shi dai kawai haka ya ɗauka kuma da yawan su ko, hali ne mutum ne mai kaushin hali ya ce shi kan ba zai ya kace akan wannan ba zai amsa ba ba zai yi ba to kaga mumini da mumini kauna ne a su mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam yana salla, yana azumi ya yadda da zakka da aikin haji ya yadda da alqur'ani kawai dai sallama ɗaya ne da biyu ai bai ce ta hana sallah to ma da yake cewa wanda ya ci wanka mumini shi ne ya fi bukatar idan da wani abu na dalili ka ba shi wannan uzun ka ba shi ma damar wannan ceta ya ce wa za ku shiru idai hatta yi kima daga dalilan ala wujudi wa wadaniyati wa kudurati wa mashi'ati ya ce to ballanta a ce Allah maɗaukakin sarki bai buƙatan cewa Allah maɗaukakin sarki sai ka yi ta kawo dalilai kafin a nuna cewa mutum ya ba da gaskiya da Allah mumini in ya kalli halittar sama da ƙasa kawai ya isa yi imani da Allah kuma haka Allah ya siffanta muminai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ayoyi ne ga masu hankali in ya kalli sama ya kalli ƙasa yace lallai Allah ya ya ya daukaka wanda ya halicci saman nan ba tare da gini ba ba tare da wani ginshiki ba ya halicci dare da rana tun da aka haife ka yau shekarar ka saba'in ba ka taɓa ganin dare ya saba ma rana ba a ce haka kawai wannan abin yake tafiya ai babu makawa cewa akwai wanda ya yi wannan abu wa Allah madaukakin sarki lahul masalul a'la mala yace wa wa hal hada illa illa khilaf al futuwati min kulli wajhin wa anna rajulan da'aka ila dari sai yace kamar yanzu misali idan mutum ya gayyace ka gidansa amma ba shi ya gayyace ka kai tsaye ba ya ce sai ya aiko ma da ɗan sako fa sai ka ce ma ɗan sakon ni fa ba zan zo wannan gayyatar ba sai ka kawo min dalilin wanda ya aiko ka shi waye ya aiko ka ya yake menene shi ya gidan nasa yake mene kana yawan neman dalilin? ya ce ba bukatan haka kuma cewa shi wanda ya kamata a masa biyayya ne kuma wanda ya cancanci a je gidan shi ne sai ka tsaya kana tambayar dan sakon duk wannan shi ba dan sako ne cewa kowai wane ya aiko min ya aiko ni in zo in ce da Allah yana gayyatan ka gidan shi ka je walima sai ka ce walima shi waye ya yake ya arzikinsa ya gidan yake ya abincin nasa yake da kaza yake ya matsayinsa a cikin mutane ya to lallai idan kai haka ka auka shi roƙani ke in ka ce komai sai ka neman masa dalili ai ka auka cikin rudani kuma haka wasu mutane suke kana magana da wani ce ina dalilin ba komai kake neman masa dalili akwai abin da bai bukatan dalili akwai abin da bai bukatan dalili yanzu ka santuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah bai bukatan wani sai ka kawo mishi dalili na karfi saboda ne dukkanin duniya ta haɗu akan cewa annabin Allah ne ko yau aka aiki mutum ya tashi yi wayo zai ji ana cewa akwai manzo na musulunci sunan shi Muhammadu sallallahu alaihi wa ko sai bai bukatan kuma wani dalili shi yasa zaka ga wasu in Allah ya datar da zuciyarsu zaka kafirai ne da kansu sai ka sun musulunta da kansu sai ka sun musulunta musamman wanda ake nuna ta a tashoshi irin na eh, abin nan eh, irin su TV da sauransu wani zai ce ma shi haka kawai da ya karanci wata ɗabi'a ta musulunci zai gane addinin gaskiya ne bai bukata wani dalili to kawai in ya kalli wani abu guda ɗaya zai ce addinin nan gaskiya ne zai shiga addinin kuma kuma wannan ya faru ba so ɗaya ba so biyu ba wani zai kaga likita ne a cikin irin aikin shi na likitanci ne sai Allah ya nuna mishi wani abu guda ɗaya sai musulunci wani babban profeso na likitan fata ne ɗan thailand aya ce a ƙur'ani ya karanta ita ce ta yi dalilin musuluntansa ba wai ya tsaya na neman tekun kamun kaza wanda ya zo da ayar da waye ba aya ya karanta tunda shi likitan fata ne sai ya karanta ayar nan da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wato waɗanda suka kafurce ma Allah maɗaukacin sarki suka ƙaryata ayoyinmu Allah madaukakin sarki ce makomar su wutar jahannama za su shiga wutar jahannama wacce za a dinga kona su da wutarta kullama nabijat juluduhum Allah yake baddalnahum juludan gaira duk lokacin da fatar su ta kone Allah yake sai mu tsirar musu da wata fata koma bayan wannan ayar kawai musulmi da yawa sun suna karanta ta amma shi da ya karanta kuma ya karanta a cikin ilimin da ya cewa ita fatar ɗan adam duk abin da ya same ta tana koma ta haji ya ce abin da ya ba mamaki mutumin da ya zo da wannan abin ba likita ba kuma bai haɗu da wasu ƙwararru na irin wannan lokacin ba kuma ba a irin wannan lokacin ba wannan wayewa ya aka ya zo da wannan abin da su sai yanzu suka yi bincike suka sani ya ce shi ya shaida ba abin bauta da gaskiya ga wannan abin gaskiya ne bai ce a kawo masa wani dalili ba ko bai ce to ku musulmai yanzu tun da na ga wannan sai kun kawo kaza kun kawo kaza wannan ya kaɗai ta nuna mishi Allah haka nan ɗayan har yau din nan ana karanta littafinsa abin da ya shafi ah, embryology ana kiran shi ketmo babban profeso ne na abin da ya shafi ah, aihuwa na mata in ka farkon littafinsa ma ya kawo nan mukaddimar sai da ya wannan na aya ta suratul mu'minun inda Allah ya bayanin daki daki na halitta ne cewa ba musulmi bane amma ya ce da ya zo yana karanta wannan yanda matakan halitta yake walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما وجم مبغة إنه kamar ka ɗauki cingan ne ka tauna haka za ka ga yadda ɗan adam yake a wannan gaba ɗin ya ce bayanin da aka zo da shi daki-daki har zuwa wannan gabar wanda su daga baya ne suka gane akwai wannan gabar kowa keta ne ta yake ya ce wannan abu ya ba shi mamaki a wannan zamanin a samu wanda zai zo da wannan abin shi ba likita ba mazala sallallahu alaihi wasallama ba likita bane mai karban haihuwa ko amma ya zo da ilimin da likitanci ya zo ya tabbatar da cewa haka din ne to wannan abin kadai zai kai shi ga imani har yau da kana buɗe littafin nan za ka ga ya kawo wannan bayani ya musulunta da aka ba komai ya kace sai ka kawo mishi wai dalili dalilai in ka ce komai sai ka kawo mishi dalili to za ka ce to lallai rana ma da take fitowa a sama tana bukatar me yasa take fitowa a sama me yasa hantsi yake haske in an ce ana bukatan dalilin da ya sa hantsi yake haske ai ya zama komai bai da dalili kenan kamar yadda malam zai kawo a ƙarshen wannan abin nan to shine malam ya ce fa kaifa bi mawjudu ta yaya wanda sa wa wahadaniyatu da kaɗaitakarsa wa kudratuhu da ikon sa wa rububiyatuhu da kasantuwarsa shine mahalicci wa ilahiyatuhu shine abin bauta azharu min kulli dalilin tadubu Allah shine duk wani dalili ya kai bukata na kasantuwar Allah akwai shi Allah ya ce wa fi anfusikum ku duba kawunan ku mana mutum ya yake daga duba mani ne ba dukkan mu nan hatu dan kankanin ruwa ne to amma wannan ruwan shine ba zai taso ya yi gemu ya yi kashi ya yi fata ya yi kai ya yi kunne ya yi kafafuwa ya hannu amma san da yake wannan duba in an ce ka fitar da me zai zan ba za ka sani ba wannan ba ayar Allah ba ce aya ce ta Allah kuma wani abu da zai ba mama, wanda an ka shiga abubuwan nan ma ba ta bukata wanda ne imani ake bukata mani da yake fita ake fitar da shi miliyoyi ne ba suke fita ba ya kwaya ɗaya amma cikin ikon Allah kwaya ɗaya ne wanda Allah ya so a yi alisa yake shiga mahaifa amma miliyoyi ne wanda suke fita a wannan tsuban guda ɗaya in aka harba guda ɗaya wajen miliyan arba'in ne suke fita a cikin mutum ba yanzu ko naira ce miliyan arba'in aka baka ai kudi ne mai yawa alhaji abdullahi zai ajiye ta so na zuwa zuwa ko ka je zai ayar sa biyu ba da a ce ga miliyan arba'in ce dugon mani wajen guda miliyan arba'in ko ishirin da wani abu daga jikin dan adam ba baka sanya aka yi shi ba me ya kwantan din shi me ya kunsa da me ake yin sa ko ko a jikin kan ka duba zaka ga akwai ifan Allah akwai ifan Allah sai kuma ka ga guda ɗaya ya rabe ya zama ‘ya'ya biyu ‘yan maza su biyu guda ɗaya ne ke rabuwa ya zama biyu ko su zama mace da namiji ko su zama mata biyu duk ba cikin iko Allah ba kuma ka za su fito a wasu ma hudu suke zama wasu biyar har takwas ma kuma su zauna a ciki ɗaya kuma a haife su Allahu akbar Allah yana da ɗaukaka Allah yana da iko wato duk wanda ma bai imani da Allah ba wannan Allah bai datar da shi ba ne kamar lam ya ja'alin lahu lahu nuran fama lahu min nur duk ira iren waɗannan abubuwan sai kaga wani sai kaje su kawai sai kaga ya yi imani da Allah wannan abin kawai sai datar da shi zuwa ga imani da Allah ce to Allah bai bukatan wani abu yace fama min dalilin yustadallu bihi babu wani dalilin da za ka kawo illa wa wahadaniyatullahi wa kamaluhu azhara minhu face sai Allah da dayantuwarsa ta fi karfin wannan dalilin yace fa iqrarul fiqr bi rabbi subhanahu khaliqul alim lam yuqifuha alayhi mawqifu wato dabi'a ta dan adam gaba ɗayan ta ma ta tabbatar da Allah ta tabbatar da kazantuwar Allah shine ka duba da mutumin da yake da addini da wanda bai da addini idan bala'i ya kai bala'i me ake addu'a wa ake roho wallahi da Allah ake roho. to yana tabbatar da cewa jiya bai Allah kuma ba za ka tabbatar da haka ba sai idan idan jirgi zai hatsari ko mota mutanen da suke cikin jirgi da ya faɗi din nan na Ethiopia an gaya ma maganganun da suke faɗa kowa kuma da Allah kawai da ba wani mafita a nan lokaci kuma duk sun san ba su fita ba ba wanda yake da tsammanin zai fita a duniya kuma ba wanda ya fita mutum wajen 200 da wani abu ba wanda ya fita a cikin su kuma kafin ya faɗi da wasu 'yan mintuna duk sai da aka biya musu halin da ake ci yanzu ka kaddara cewa kai ne a wannan halin ya kake gani ba ka Allah gaskiya ne Allah mahalicci ne kuma na gaskiya ne kuma duk wani dalili wai da kake bukata kake sai an kawo kaza kai ba da gaskiya da kaza ba ya bukatar wani dalili shine Allah madaukakin sarki yace ka duba amana yace ka duba ayar da Allah yace afillahi shakku yanzu akwai kokonto a kasantuwar Allah madaukakin sarki alhalin fatira samawati wal ardi shine wanda ya San sammai da kasai yace fa abu adun nasi min darajatil futuwa talibud dalili ala zalika wanda yafi kowa wato halaka da nisanta shine wanda zai ce sai an kawo mishi dalilin Allah na nan ma kuma wallahi ana samu yanzu cikin mutane wanda ya ce a shi musulmi ne amma bai da akwai wani Allah ba sai ce sai ka kawo masa ka ce mishi to ya Allah yake ai abubuwan da Allah ya halitta su suke nuna kasantuwar sa yanzu mutum ya isa ya karyata ya ce ba jirgi ne zai ce sai an kawo mishi wanda ya jirgin kafin ya yarda jirgi gaskiya ne ko motocin da ake hawa aka ce aka ce Honda daga Japan ake kawo ta sai ce ba wani gari Japan sai an kawo miki ya gani ai aka ce wannan mahaukaci ne ko bayan duk masu hankali sun tabbatar da haka ko kaki ko kaso akwai wannan gari kuma ko wanda suka yi motar shi yasa ma take motsi ake hawa to da aka kasantuwar Allah madaukakin zarge ce wa laifa yasiqu fil azhani shay'un aka ba wani abin da zai zama daidai a cikin tunani wai an aka ce hantsi yana bukatan sai an kawo mashi dalili sai hantsi bai bukata wani dalili a ta haka wannan shi ne mataki na alfutuwa ma'ana mutum ya samu wannan cikakken ne. don haka kaga wanda yake mumini mai imani da Allah maɗaukakin sarki ya yi imani da haka ya san cewa kuma hakan gaskiya ne kuma ya san zai sadu da Allah maɗaukakin sarki to sai mataki na gaba ma da ya ce yana daga cikin matakin bauta ga Allah da ta Allah da neman taimakonsa mataki na almuru'a in an ce almuru'a abinda ake nufi mutuntaka ko kuma kamar yadda hausawa suke cewa kamala me ake nufi da kamala in ba wuce ya ce kamala me yake nufi a ba cika ba ne kamala menene ake siffanta mutum a cewa ne yana da kamala yana da kamewa yana da kyawawan ɗabi'u yana nisantar abubuwa to wannan shine mataki na gaba da zai magana a kansu wanda a zuciyar dan adam akwai abubuwa guda uku akwai masu kira guda uku da suke kira ko masu kwankwata zuciyar dan adam abubuwa ne guda uku akwai mai kwankwata shi zuwa ga wato asalin halaye na shedan sufofin shedan kamar girman kai kamar hasada da sauransu a zuciyar dan adam akwai abin da biyan da dan adam ya kai yana da burbushi na wannan abin sai dai kawai wani Allah matsaukacin sarki ya datar da shi bai bayyana zai yi wahala a ce ma akwai mutumin da ba kyashi a zuciyarsa ya ga wani abu da wani abu wata rana wata rana sai ya ga abin da yake na wani ya ji zuciyar shi ta dan zo sai dai kawai wanda ya bayyana shi shine wanda ya zama mai dai, akwai wanda in ya ji a zuciyarsa sai daga baya kuma zai ce to ba kuma ba rabona bane sai kuma ya koma ya karba abin da Allah ya hukunta ko wani fa ba zai taba karba ba sai shi abin nan da ya gani a wajen wani sai ya ga yanda ya raba shi da shi to akwai wannan mai kwankwasa a zuciyar dan adam akwai kuma wanda yake kwankwasa zuciyar dan adam da jan hankalinsa zuwa ga ayyuka irin na dabbobi Wani jage kira a shahwaniyya ma'ana sha'awa ne kawai dabba babbar sha'awarsa akwai kwace da fin karfi shi za ka ga dabba mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi wannan shahawaniya ne ko kuma dabba in dai buƙatar shi ta taso ko da waye zai biya buƙatar wannan hali ne na dabba aiko to akwai wani abu mai kwankwasa zuciyar bawa wasu bayan za ka ga hakan da ya ga abu zai ga wani sha'awar zuciyar shi ta wannan abu waɗannan guda biyun akwai hatsari tare da su na ukun wanda shine cika shine abin da yake kwamfasa zuciyar bawa zuwa ga kyawawan ɗabi'u to shine wannan muru'a din shine kamala za ka dinga ganin za su yi ta zuwa maka haka kawai kana zaune wata rana ce in ka rasa abin da kake yi dama turawa suna da wani tarin magana wai cewa duk zuciyar da ta zauna ba ta komai to kaman wato kamfanin shedan ne shedan zai zo ya raya mata abubuwa <laughs> ko wai an idle man da a devil's workshop cewa wai mutumin da yake zaune bai komai to kamfanin shedan ne shedan zai zo ya taka ma wasu abubuwa ko ko kai ne zaka zauna kai shuru aka kai baka komai to aka ji ana taka ma wasu abubuwa a zuciya kai ka zamana kai ta zamana tun ana ma saka ma abubuwa masu kyau haka koma mana sake. to matukar baka shagaltar da zuciyarka da wani abu na biyayyar Allah ba to wani abu ne na tunanin banza da zai dinga zuwa maka to kuma wannan ma ya tsakuro shi ne daga wato Allah maɗaukakin zarfi da yake cewa innan nafsa la sun bisu zuciyar dan adam zuciya da ake gani tana umartan mutum da munanan abubuwa sai Allah kuma ya ce wala mu bin nafsin lawama akwai zuciya wacce take mai kwaban ɗan adam sai wata zuciyar ta ce ma ka kai kaza sai wata ta ce a'a abin nan fa ka dai tunani a kai kuma kana zaune za ka ga abin yana ma yawa a zuciya to kuma inna Allah ya azurta mu da ita ita ce na nutsatsiya ko da waɗannan guda biyun sun yi karfi a cikin ɗan adam ta ukun al inna sai ta hana shi mana duk sai ta tunkuɗe ta fi ƙarfin waɗannan to duk wanda Allah madaukakin zarfi ya azurta shi da irin wannan zuciya nutsatsiya al-mustalim alqalbul mutma'inna wanda ita ce ranar tashi alkiyama za a ce mata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli bi to fatan mu Allah ya sanya mu a cikin masu irin waɗannan zukata kuma Allah ya azurta mu da ma'ana kyawawan ɗabi'a Allah kuma ya sa mu dinga fin ƙarfin zukatanmu domin duk wanda ya bari zuciyar shi ta fi ƙarfin shi ya shiga damuwa ni yanda za ka yi ka yi kokari ka ringa saba ma zuciya ka tace ka yi ka ce a'a wani za ka ga baya iyawa ne sai biya ma zuciya wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi huda min Allah da ake ba wanda ya fi shi kata har da zai fi zuciyarsa shi yasa sai an yi kuma sai a zo ana nadama ce da bi yi kaza ba to ai tun kafin kayin ya kamata ka san me abin da zai biyo bayan kai din to wannan shine manzilatu al-muru'atu mataki na muru'a shine mutuntaka da kamala da cika da sufantuwa da kyawawan halaye subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu